الله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kama yau ashirin da biyu ga watan rabi'ul awwalu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau ashirin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu mai tarin albarka da nake karatun waɗannan littattafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabiya ta shida a bangaren mata ummu sulaimin sadaku hal islam sahabiyar mu ta yau wanda za mu fara sirarta ita ce sahabiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta fi shahara da alkunyarta fiye da sunanta ita ce ummu sulai alkunyar take na ummu sulai sadaku hal islam mala ya ce takenta shine sadakinta shine musulunci kamar yadda za mu gani musulunta ta yi ta ce ma wanda ya aure ta ba ta musulunta ta ce ma ta ce ma wanda zai aure ta kawai abinda take bukata musulunta in yi musulunta shi ke nan in ya musulunta shi kenan ba ta buƙatar wani abu daga gare shi to shi ya sa malai ce sadaku hal islam wato shi wanda zai aure ta ne ya musulunta ummu sulaimin hiya rumaisa wa yuqalu rumaisa ana ce mata ar-rumaisa wasu suna cewa al-rumaisa ra'un sai a sa gainu wasu kuma malamai sun ce sunan taramsa ramsatu an ambaci wannan nan kuma limam na hajar rahmatullah alai ya ambata a cikin al-isaba fi tamiz sahaba ya ambaci waɗannan sunayen tana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi saɓani a kan sunayensu kamar yadda muka sha faɗa to tari za mu ga duk sahabban da suka shahara da alkunyarsu to za mu ga an yi sabani a kan sunayensu saboda sunayen ba faɗinsu ake ba alkunyar ta rufe suna mun gane الرميصاء ويقال ce بنت ملحان يتشي الرميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية قبيلة khazrat ce wannan ya sa ta zama cikin lansa domin ta musulunta ummu khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mahaifiyar mai ma'annabi sallama hidima anas ibn malik radiyallahu anhu wato sayyiduna anas dan malik Allah kare da a gare shi ita ce mahaifiyarsa ummu sulay rumaisa'u bint milhan na manta ɗayan sunan da malamai suka ambata mulaika mulaika ya hudu kenan wasu sun ci al-rumaisa ubirra wasu sun ci al-rumaisa bilghain wasu kuma suka ce ramsatu wasu kuma suka ce mulaika hmm? amma waɗannan biyun su suka fi shahara ko a rumaisa'u ko a al-rumaisa mata zau malik ibn an mijinta maliku dan Annabar ya mutu bai musulunta ba malamai suna cewa lokacin da ta lokacin da ta musulunta ya fusata saboda ka yi ce shi ba za a yi wannan abin da shi ba Allah ya sa bai da rabu sai ya tafi ya mutu can a biladu sha ya bar garin madina ya tafi ya je ya mutu a can a biladu sha a can ya je ya mutu to shine mijinta maliku ibn Nadar akwai kaninsa shahararren sahabi wanda aka kashe shi a Uhud Anas ibn Nadar kanin sani ko dan uwan shi ثم تزوج الصحابي أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري daga nan sai sahabi abu talhat al-ansari wanda sunansa shine zaid ibn sahal ya aure ta wanda a cikin aurenta da yi ne aka samu waccan taken da ake cewa ku hal islam fawaladat lahu aba umayr sai ta haifa masa wannan yaron da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa wasa yake cewa ya aba umayr ma fa'ala nughay wa abdullahi sannan kuma da abdullah shahidat hunaynan wa uhudan ta halarci yakin hunain sannan ta halarci yakin uhud kafin hunain da min afadilin nisa tana ɗaya daga cikin mata masu daraja a duniya tana ɗaya daga cikin matan da aka tarihi ya rubuta sunayensu aka rubuta ababen bajinta da ta aiwatar a rayuwarta in musulai ba yadda za ka kai tarihin mata fitattu a musulunci baka ambace ta ba saboda tana daga cin akwabilun nisa mata masu daraja masu kima a musulunci wucan wancan taken da malai ce sadaku hal islam to shine ya ɗauko shi ya sake sashe ce sadaku hal islam sadakin ta shine musulunci ba ta buƙatar wani abu ba ce musulunci musulunci ya ƙaru wannan darasi ne na farko a rayuwa a rayuwar musulmi ya zama tunaninsa mai musulunci zai ci gaba da shi wanda ci gaba musulunci zai samu ba wai shi kashin kansa ba duk abin da musulmi zai yi to ya sanya musulunci ya zama shi ne a gaba musulunci ya ci gaba alhamdulillah ko ni a zahiri ban ci gaba to musulunci ya ci gaba ci gaba na ne kuma ya fi ka'ida saboda ta yadda cewa ba ta bukatar komai a wajen abu talha radiyallahu anhu face musulunta in ya musulunta to shi kenan ita ba ta bukatar wani abu a wajensa خطب أبو طلحة أم سليم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ألوكة با مسلمي بني شيني ما أورن أم سليم فقالت سيتتي إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا بايا قماتا بايا حلفتا إن أور مشرك كيبا مسلمي بني نكو مسلماتي ba kuma aure tsakanin musulmi da mushriki musulma da mushriki babu aure ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هذا تنكه أي ولا تنكه بناتكم الذكور المشركين حتى يؤمنوا ku aurar da 'ya'yanku mata zuwa ga mazaje mushrikai hatta yu'minu sai sun yi imani wala abudu mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum Gyara mace ya musulma ta auri bawa musulmi bawa wanda bai da kima fiye da mushriki ko da wannan mushrikin ya burge ku ya kawatar da ku ko ya kayatar da ku yana da abin hannu yana da kyau yana da daraja yana da asalin dangi to baya halasta so da ka faɗa musu أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان شي أبو طلحة باقنا سني da cewa ku iyayen gijinku ababen bautanku da kuke bauta mawa yanhatuha abdu ali fulani bawan iyalan wani su ne shi ne yake sassaƙa su yake sassaƙa su wa kuma law ash'altum fiha naran lahtaraqat sannan da za ku sanya musu wuta duk konewa za su akwai na katako ilahin katako eh, ilahi ne amma khashabun eh, huwa min ash-shajar daga icce aka yi shi akwai ilahun min al-hajar wani kuma daga dutse sannan mutum sai zo yana bauta mishi qala fansarafa wa fi qalbihi zalik mai riwaya yace shikenan sai Abu Talha radiyallahu anhu sai ya tafi ya juya wa fi qalbihi zalik ai wa fi qalbihi zalika al-kalam al-mu'assir wannan magana da ta masa mai tasiri sai ta harbi zuciyar shi da ka ya tafi da wannan maganar a zuciyarsa sun ma'ataha daga nan ya sake zuwa وقال الذي اردت اردت علي قد قبلت اظن الشك بجمو من نشوى مسلمت تناء سنا مسلمت مسلمت قال فما كان لها مهر إلا الإسلام قاتل وليس ذاكي إما مسلم شيبا شي كينا هي مسلمت شي كينا هي مسلمت شي كينا أكثر يعني باين مسلمت الساعة توبة نيمون أجيباتها shi kenan wata nemi ya bata wani abu face musulunci shi sa ya zama takenta sadaku hal islam sadakinta musulunci وفي رواية للنسائي عن أنس قال الرواية عن الإمام النسائي شي كما يقولون رواية عن الطبقات شي قال الإمام محمد بن سعد الأخباري رحمة الله عليه م? ورواية عن الإمام النسائي خطب أبو طلحة أم سليم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعني لأورا أم سليم رضي الله عنها فقالت تشي والله ما مثلك يا أبا طلحة يغد تشي نارا إلى الله irin ka a mazaje ba kamar ka ake kin aura ba shine yuraddu ai ake mayar musu da bukatar su ba irin ka mutum ne ke daraja mutum ne ke mai kima mutum ne kai mai asali ga kuma dukiya duk wani abu da kake tsammanin ɗan adam na girmama ɗan uwan shi ɗan adam a kansa in ka cire addini wanda shi ne ya fi kowanne abu na da shi amma kuma ba musulmi ba ne inda za ka gane darasin rayuwar sahabbai laisu wara almal su ba dukiya ba ce a gabansu Allah ne a gabansu addini ya ɗaukaka ya ci gaba shi ne ta ce masa haka wallahi ma misluka ya aba talhata yurad na rantse da Allah abu talha ba irin sa ake kin aura ba walakin na rajulun kafirun sai dai kai ba musulmi bane sai kafiri ne wa ana mar'atun muslimatun ne kuma mace ce musulma wala yahillu li an atazawwajaka addinin mu na musulunci baya halartar aure ka ba aure tsakaninmu fa in tuslim idan za ka musulunta fa za ka mahari to ni na yadda musulunta ka ta zama ita ce sadaki na fa in tuslim fa za ka mahari idan wannan in ka yadda ka musulunta to musulunta ka ita ce sadaki na shi kenan ba na neman wani abu la abri bihi badala wa ma as'aluka ghayrahu ban ce maka ka wani abu bayan nan daga musulunci shi ke fa aslama shi ke nan sai abu talhata radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta fa kana zalika maharaha shi wannan ya zama shine sadakin ai fa kana zalika islamu maharaha sai musuluntar ta musuluntar sa sai ta zama ita ce sadakinta shi kenan bayan nan ko ba ko ba qala thabit ne riwaya thabit ba sami ɗimra'atin kurku wallahi ban taɓa jin wata mata ba ko sau ɗaya kanat a kirama mahram min ummi sulaimin wacce ta fi darajar sadaki fiye da ummu sulaim al-islam fakanau ya ta'ajjab al-islam sadaquha musulunci ne sadakinta wadda khala bi hafa wala zislahu sayyidu na abu talha radiyallahu anhu ya kwanci ya aure da ita ya tara da ita fa wala zislahu sai ta haifa masa ‘ya'ya a can malam ya ce ‘ya'ya biyu ya faɗi abu umair ya faɗi abdullah malamai da yawa sun tafi akan cewa ‘ya'ya uku ta haifa masa saboda ɗaya ya rasa shi kuma abu umair babu riwaya sahihiya kamar da ibn hajar ya faɗa da ta tabbata cewa shi ne wancan yaron da ya rasu an dai faɗi cewa tsuntsun shi ya mutu amma shi ba ba labarin ya mutu ba shi abu umair din shi kuma abdullahi din shi ne wanda bayan wancan ya rasu shi kuma aka ɗau cikinsa a ranar da wancan ya rasu a ranar aka ɗau cikin shi da daddare aka je wajen annabi sallallahu alaihi sallama bayan annabi sallallahu ya annabi ya tambaya ya ce kun kun yi kwanci aure da daddaren ce eh ya ce to Allah ya muku albarka shi kenan sai aka haifi wannan yaron da kuma aka haife shi mamarsa ummu sulaim radiyallahu anha ta ba anas shi ta ce kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya masa ta tahaniki kuma ya masa addu'a ya sa masa albarka kuma ya je ya haka kaga shine abdullahi da ka cewa biyu ne wala ya kauce masabanin da aka yi shin abu umair ne ya rasu ko ko a'a wani ne na daban ya rasu ba abu umair ba akwai saɓani a tsakanin malamai a game da wannan mun gane saboda ko dai 'ya'ya uku ko kuma 'ya'ya biyu da yawan malamai sun tafi akan cewa 'ya'ya uku ne domin abu umar ba shi bane wanda ya rasu mun gane ar-rasulu yuda'ibu waladaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma dan wasa yana masa wasa a dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallama yana da tawadu'u yana sakin jiki da kowa musamman kananan yara suna shakatawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wasa a gaban annabi sallallahu sama yana musu wasa har manzo sama yakan gunsu ruwa a bakinsa sai ya fesa musu a fuska saboda wasa da daɗaɗa musu zuciya hmm? to ne wannan ta sai mu tsaya sai mu tashi a rasulu yuda'ibu waladaha insha Allah ta'ala